447 Suna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajiri musamman a waɗannan darare na wannan kwanaki na wata mai albarka muna haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah da ƙur'ani mai girma. muna karatu a cikin surat al'an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya ta ɗari da goma sha shida za mu tashi aya ta ɗari da goma sha bakwai insha Allah ko kuma za mu tashi aya ta ɗari da goma sha shida ɗin kuma da insha Allah muna fata Allah ya samu dace na darasi na sha hudu a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na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 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى yana bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce ga dukkan al'umma gaba daya ko in kai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka ce zaka biye wa mafi yawan waɗanda suke doron ƙasa sai su ɓadda kai daga tafarkin Allah kamar yadda mafi yawa sun fi zama akan abin da ba daidai ba kalilan ne kawai waɗanda suka samu kariya da tofiki daga Allah suke zama daidai kuma yadda Allah ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini ko da kayi kwaɗayi ba zai taɓa zama mafi yawan mutane su zamanta sun yi imani ba kare kalilan cikin mutane su ne za su yi imani kalilan su ne za su zama daidai Allah subhanahu wata'ala ce in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba face zace zace yawanci abun da ake zato ne ake gani don zuciya ce take rayawa a bata zuciya ta rayawa mutum wannan ta rayawa mutum wancan abun da take rayawa ba ɗaya ba kuma babu tabbas za ka sai ake samun a bata wa inhum illa ya kuma sannan mutane ba komai suke zama a kai ba face su kasance cikin rudani da karerai da rudani akan haka mutane suke don haka ya sa a filin jaye sai ya to ba a tsaya a kan daidai ba kalilan ne kawai suke samun taufiki su to suna tsayawa a kan daidai allah ya samu zama cikinsu allah ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili lallai ubangijinka huwa a'lamu shine masani masani ga wanda ya bace daga tafarkinsa Allah ya san wanda ya bace daga tafarkinsa ya san wanda yake daidai wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine ya san al muhtadina wato waɗanda suke shiryayyu wanne ne ya bata Allah ya sani wanda yake shirye Allah subhanahu wata'ala ya sani sai dai alamomi kawai suke bayyana alamomi na ayyuka miyagu su suke tabbatar da cewa wane a bace yake alamomi na ayyuka na alkhairi da kyawawa su suke tabbatar da cewa akwai shiriya a tattare da wane shi dukkan alamu da kyautata zato na'am فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتير dabban da aka yanka aka ambaci sunan Allah a kansa wajen lokacin yankawa in kuntum bi ayatihi mu'minina in har kun kasance kun yi imani kuna masu imani da ayoyin Allah to ku ci daga duk abun da aka ambaci sunan Allah aka yanka cikin dabbobin da Allah ya halatta muku ci wannan yake nuna wato sashin malamai suka ce wannan umarni ne kai tsaye idan aka ambaci sunan Allah aka yanka wani za a ce sai dai wanda ya kasance murtad wanda ya yi ridda mutum ya yi ridda kamar misali yana ganin akwai abun da ya fi alkur'ani a ganinsa ko kuma yana ganin cewa akwai wani abu wanda yake da shi cikin ayoyin Allah ko alkur'ani ko akwai abun da yake ganin da eh, to irin wannan wani abu da wanda ke sa mutum da bayan an masa wa'azi ya ki yadda to ya yi rida wannan ko ya bismillah yanka ba a ci amma wanda ya yi bismillah ahalul kitab wanda shi dama ba musulmi bane yana daga cikin ahalul kitab in ya bismillah yanka ana iya ci wanda ma bai ce shi musulmi bane da majuse da majuse idan ya zo aka ce masa ya ce bismillah shi bai masu ta ba amma ga dabba ta zo za ta mutu ya ce ba mai wuka sai shi ita me yasa za su karbi aron wuka sai da shi ya yanka musu ita to ya ce bismillah ya faɗa bismillah lokacin yanka yanka aka ce za ki don shi baya jayayya ma bai imani ba sai Allah ce fakulu mimma zukira smullahi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akan akwai abubuwa da suke mawane na karban aiki kamar misali ridda suna daga ciki wanda ya ridda yana da bambanci da asalin kafi balle kuma ahlul kitab ahlul kitab su ahlul kitab Allah ya ba su kula na musamman a cikin alqur'ani to amma wanda ya ridda shine wanda ya bar addinin Allah da gangan saboda abu kaza na fasa addini to shi wannan matsalar sa daban ce amma in ba irinsa ba Allah subhanahu wata'ala kawai ambatawa yayi cewa mimma zukira bai ce mimma zakartu fa kulu mimma zukira sallallahu alaihi kuci daga abun da aka ambaci sunan Allah akan su lokacin yin karo ya ce mimma zakartu sallallahu alaihi su musulmai kenan to amma da yake mimma zukira to duk wanda ya yanka bismillah ya yanka kenan eh magana ta kare ba sai an yi dogon turanci a nan ba yace in kuntum bi ayatihi mu'minina har kun kasance kuna masu imani da ayoyinsa kaga suka ce ai Allah umarni yake fakulu ku ci to wanda ma aka kawo bai ci ba sun tambayi sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo musu abinci wanda asalin abincin daga ahlul kitab ne ba su sani ba an ambaci sunan Allah ko ba a banci sunan Allah ba wani sayi kuma sukan yi tafiya a kawo abinci daga garin da ba musulmai ba ne ba su sani ba da za a yanka a ambaci sunan Allah ko ba a ambata ba ce ku ku ambaci sunan Allah ku ci shikenan idan ku kun ce bismillah to kenan kun yanka shikenan kaga idan mutum ya ce a'a eh, aqida eh, daban sabanin fahimta daban saɓanin fahimta ana iya dawowa a canja daga baya misali wane da wane su yi saɓani a kan fahimta wane ya yi arewa wane ya yi gabar a kan wannan matsala wane ya arewa ne ya kudu sun yi hannun riga a kan wata matsala ba ta aƙida ba matsala ta fahimta da suka tafi matsala ta fahimta ba a kafirta juna a kanta wa ba'a ba ta hana cin yankan wanda ake sabanin fahimta da shi sai dai idan aka yi kuskure kuma yadda ɗabi'un mu a nan yawanci idan muka yi gaba da abu na rashin fahimta to in ba a yi taka tsantsan ba sai a wuce gona da iri wajen maganganu a kai har sai zaman to kamar a aƙida ne aka saba amma sai ka shi ake samu ya ɗau lokaci daga baya sai a dawo a ce an gane a dawo a koma kamar yadda ake da shi fa aƙida ne aka rabu ba dawowa a koma duk abin da za a iya dawowa a koma a shida masu saɓani ne na fahimta to idan misali wani baya cin yankan wani da bambancin saɓani to in dai akwai hujja na rashin cin yanka ba da za a sake haduwa saboda wani bai fasa abin da yake wani bai fasa abin da yake ba amma an gane yanzu a dawo a haɗu kuma sai aka dawo aka haɗu kuma babu dalilin a kitin yanzu ya kawai wancan sharrin shaidan duk abin da mutum zai faɗa a addini ko zai aikata ana so kawai ya faɗa tsakaninsa da ubangijinsa don Allah zai masa hukunci in abu bai kai yanda yake ba mutum ya kumbura shi ya faɗe shi saɓani haka don ya gamsar da mutane kawai a je a dawo wata rana sai ya ji nauyi da kansa ko kuma ya karyata kansa saboda abun bai kai haka ba ya faɗi shi sama da yadda yake wannan shine misali mutum ce ba zai ci yankan wani ba kwata-kwata bayan wasu shekaru kuma ya dawo ya gane cewa ya zo yana ci to ashe da ba daidai ake ba domin in dai shi addini kawai ko yi ne ko bari amma saɓanin fahimta shi wani abu ne daban saɓanin fahimta mutum yana iya bayan kwana ɗaya bayan wata ɗaya bayan shekara bayan shekaru ya ga fahimtar nan da da ya yi saɓani da wani a ita ita ce daidai haka ya dawo ya bi ta bin wannan aƙida bin wannan aƙida saɓanin wanda da ya bi wani abu daban ne da sabanin fahimta muna fatan a fahimta abuna in an ce wani da wani sun saba Kin ba in ce sa wani wanda ne bai kamata da ma a kikin yanka ba bai kamata da ma a kidin sallah ba duk wanda ya kai matsayin da ba za ka bi shi sallah ba to har abada in bai daina inda yake ba dama akwai hujjan ba za ka bi shi sallah har a gaban Allah in ka je kana da hujjan cewa ba za ka bi sallah amma in dai baka yi sallah ba bayan shekaru ka dawo za ka bi kuma akan da in yake ba abun da ya canja a cikin dama akwai kuskure a ciki shine yawanci da cinyanka da abubuwa yawanci a ɗabi'unmu na nan in muka zo magana akan abun da ba mu gamsu da shi ba wani sai akan wuce gona da iri ba tare da hujja ba abun da aka wuce gona da iri ba tare da hujja ba kuma a je a dawo mutum sai ya zo yana warware kansa da kansa saboda dama ba haka ya kamata ya faɗa ba ya zo ya faɗa kuma sai ga rayuwa ta dawo daban eh, in ku gaskiya ce abun da mutum ya faɗa a da ko shekara ɗari aka yi ya kamata kuma ya canja ba eh, shine yawanci abun da ba ma bambancewa har mu zo mu yi tsanani a kan abun da ba ka'ida ce a yi tsanani ba mu zo mu yi a kafirta wani ba da dalilin kafirtawa to sannan kuma a dawo wanda aka ce ya kafirta da ya fasa abin da ke da ba, yanzu kuma aka ce a hatsu a dawo to da wani dalili wahayi aka sake tun da ba wahayi aka sake ba kawai a ɗauka a ringa ɗaukan manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata abin da duk aka ce kafirci ne daban yake sabanin fahimta ita kuma daban take to don haka Allah subhanahu wataala ce akulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in dai kun imani da ayoyi ashe ma tuhuma ce mutum an yi bismillah an yanka ya ce kuma ba zai ci wasu malamai ta ce da yi umarnin Allah don umarni Allah subhanahu wataala ba wani matsala akan har ma ya sake cewa wa malakum wa malakum alla ta كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين كما الله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ليس عليكم za ku ikin abun da aka ambaci sunan Allah a kansa an ce bismillah aka yanka me ya same ku har za ku ikin wannan wa qad fassala lakum harrama alaykum alhali Allah ya muku bayani dalla dalla na abun da ya haramta mu. hurmat alaykum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa ma uhilla li eh? wa ma uhilla li Allah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitu wa ma zubiya ala nusubi wa an tasaqatu bil azlam halikum fisq aka Allah ya bayyana muku duk abun da karkuci ya faɗa to ya kuma an ambaci sunan Allah baya cikin wa'incan abubuwan ko me yasa ba za ku ci ba inji Allah subhanahu ta'ala. wa malakum me yasa me ku Allah akulu mimma dhukira smullahi alayhi ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba wa qad fassala kuma kuma harrama alaikum alhadi Allah ya fassala muku ya yi muku bayani daki daki na abin da ya haramta muku illa ma turitum ilayhi sai abin da dole dole bukata ta sa cikin abun da Allah ya yi bayanin cewa ya haramta kar a ci misali mushe amma in bukata ta kai ga mutum cewa zai iya mutuwa a jeji inda ya ci abu ba ga mushe ya halatta ya ci mushe shine illa ma tsuritu ilai sai Allah ce wa inna kasiran kani tabbas kasiran da yawa daga cikin mutane da yubilluna bi ahwa'i wallahi suna ɓanta mutane da son zuciya bi gairi ilmi ba tare da ilimi ba idan wani ya yi fishi da wani kawai ba zai ce yamsansa ba wani ya yi fishi da wani ya daina zuwa sallah bayan Wani shi din mu anan shine kawai in kai bishi ne ka daina zuwa masallacin sa alfarin mu shi shine muna zuwa masallacin ka shi kawai shi kenan to saboda haka eh, sai ya ce wai masallacin ka ka je kai sallah kawai domin Allah a duk inda kai sallah ka roki Allah ya karba in dai kai sallah a bayan wanda yake da aqida ingantacciya yawa wanda yake da aqida sabani ko yana ganin yana ganin Allah a duniya kaga ne na karo da ayyuka wannan wani abu ne da saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce, wa inna kasiran, wallahi tabbas da yawa suna ɓadda mutane bi ahwa'ihim gini akan son zuciyarsu gairi ilmi ba tare da ilimi ba suna yawanci abubuwa suke faruwa a gurinmu idan suka taso dole in za a yi magana a yi magana da ilimi ba za a yi magana kawai da son zuciya cewa suwa ne ba mu ba ne mu ba su ba ne a kawai magana akan ilimi inda duk aka rabu an rabu da gaske ne rabuwan saboda ilimi inda aka haɗu an haɗu da gaske ne haɗuwan domin haka Allah ya amma misali eh, a ce mutum yana kyamar wani wanda Allah ya masa ilimi da baiwa da sauran wasu abubuwa taka tsantsaninsa yana da yawa amma ya fi son wani wanda shi kuma ba wani taka tsantsan a cikin sha'aninsa saboda wancan ɗin mutumin su ne a gurin ƙungiyar su a wani abu kuskure ne ana bukatan a tsaya ne kawai akan gaskiya yawa me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine addinin Allah amma wani son zuciya ko kuma duk inda magana take in dai ta gurin mu ta fito mu mun rike ta kai ko halin kaka wannan kuskure yawa wannan taklid am abin taklid taklid ani wato taklid wato riko da abun da an yi shi bisa makanta dan inda gaskiya take nan ake duba inda hujja take nan ake duba addinu qala Allahu qala rasuluhu in ana magana addini kawai shine me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bisa fahimtar magabata managartan magabata haka ba wani abun da za a zama wani eh, shi yasa kalmar kafirci in mutum dora ta ga wani ba ta faduwa kasa in ta je gun wancan ta gaba kafiri bane za ta koma gurin wanda ya faɗi tana komawa ne gurin wanda ya ta a lahira za a ne amma ce ga eh, eh, eh, mu a zamanin abin al'adunmu na nan da kuma rayuwar mu ta nan kasa wa daga gaba ɗaya kawai duk wanda yake so ya faɗi abin da yake so shi kenan abubuwan mu ta zama da yawa babu tsari mutum yana iya magana ba tare da ilimi ba yana iya magana ba tare da ilimi a cikin addini ba ba tare da hujja ba babu aya babu hadisi babu magabata da suka fassara aya akan haka amma ya yi haka za a yi saboda wannan shine kawai zai ba shi damar da ya abin da yake so wa inna kasiran la yubilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm zama kana da hujja na rashin cin yankan wani hujja daga aya ko hadisi wane saboda aqidarsa kaza ko saboda ɗabi'arsa kaza ko kaza kuma in ya zama haka tun da bai canja ya dawo gurin ka ba in dai da gaske ne har abada kuma ba cin yankansa in dida da hujja ne in ku akwai ran da za a dawo kuma a yankan sa to wahayi aka yi sabo ko kuma da ne ba daidai aka yi ba ko yanzu ne za a yi ba daidai ba ko da ɗayan uku ne kuma wahayi babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a sake wahayi ba bayan sa saboda haka kullum mutum a duba da al'umma da sauransu a duba komi namu ba a controlling insa daga gurin waɗanda suka dace su kula da shi a yawan yawancin ƙasashen duniya idan za su yi magana za a yi fatawa ne karkashin malamai masana ilimi sai sun fito da abu sannan a yi a ɗauka ba tare da sun zuciya kuma ba ko ba tare da kyaman wani ba ba tare da wani ya zama wani ba amma mu kawai inda duk aka gana ma sai abu nan ba shi ya ta kowan fetur ma ya zama kowa inda gana ma zai ba komin mu mu a Najeriya yanzu kasashen da ake yaƙuƙuwan nan da ake harbe-harbe nan yanzu da wuya ka ji talakawan ƙasa an tsara musu kudin man fetur mu ɗan gefe can wanda ba kawai labarai ake ji a rediyo da gani a waya an ƙara kudin man ana ta ƙarawa ana ta ƙarawa menene dalili saboda kawai mu duk abun da muka ga dama ne muke babu tsari sosai wanda yake iya zama linzami ga rayuwar mutane haka rayuwar duniya haka nan muke rayuwar ibada haka nan rayuwar addini haka nan ko inda ma a iya duniyar kawai muka tsaya wancan wani abu daban mutum ya yi zalunci zai haɗu da ubangiji ai kawai man da aka tsaye shi yana nan a gidan mai ana cikin yi wai an kai hari Cikin farashin mai a Najeriya ya tashi wai an kai hari Cikin washe gari farashin mai a Najeriya ya tashi to an ce an ce barin ta zama kaza to ai jiya kuma an ce ta sauko to kuma ya kudi mai ke kara karuwa a Najeriya an ce ta sauko daga cewa an fara kai hari tun ba a ce ta ya tashi ba aka kara a Najeriya yanzu kuma duniya ta ce ya sauka ya dawo dala kaza amma ba a kara ba a Najeriya yana ba a rage ba a Najeriya sai yana kara tashi ka gani to wannan tsari ta ko ta ina a addini wai mun da yake so sai yanda Allah ya kare shi kenan kawai abin da duk aka shirya a zo a yi a faɗa wannan ya faɗi nasu wancan ya faɗi nasu don haka ya zamanto wa inna kaseeran la yubilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm yawa in mutum ya iya magana ya iya eh, kumfan baki shi kenan kawai idan babu wani mutum da za a rike maganarsa sau da kafa ba tare da an ɗauka kuskure ne ko ba kuskure ba in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum ne amma a ce in an wayi gari akwai wanda in ya saddaro magana shi kenan koya za a yi haka za a tafi sun samu matsala don haka dole ne a rinka sanin kimar ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don abubuwa su daidaita eh, duk yawanci kasashen duniya ba haka su ba akan komai abun da ya shafi yanzu in abun da ya shafi rayuwar mutane ne su man fetur su waye gwamnatocin kasashe sun duba sun yi mai sun yi ko ina akwai price control da amma munan kawai kowa ya ga dama sai abu a duk matsalar ta koma da kan talaka a yi shi kawai haka in addini ne in an zo wannan ya faɗa wancan ya faɗa in an yi daidai a haɗu an ga dama a saba an tashi sabawa kuma sai ai wani irin sabawa wanda babu hujja in kaga ana zazzagan mutum yadda kasan bai taɓa cewa Allahu akbar ba saboda haka irin wa'in abubuwan su su ne ya kamata a lura da su eh, domin kowa zai tsaya a gaban Allah kuma kowa za a tambaye shi eh, don haka wa inna kafiran da yawa na yi billu na bi ahwa'ihi Allahi suna ɓatarwa suna ɓadda mutane bi ahwa'ihi don son ransu bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wani tashin magana komi kawai labarai dan wani kilif mutum zai gani sai zama hudu ba ba tare da hujja ba tare da dalili ya zama abun surutu awa guda ana surutu abu kaza abun da wani labari ma wani ne ya ji ba kai ya ba da labari ko ka karyata ko ka gaskata abun da karya ne ko kuma ka karyata abun da gaskiya ne Su wa nan ba abubuwa ne dole sai an faɗa ba haka mutane suna ɓadda dewa suna ɓadda mutane bi ahwa'ihim da son ransu bi ghairi ilm ji Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadi lallai ubangijinka ne masani bil mu'tadina da masu ketare iyaka haka kar a ketare iyaka akan dokokin Allah yawa abun da ya zama halal har abada halal ba wanda ya sai canja shi ya fidda shi daga halal wanda zai yi haka baya na Allah subhanahu wataala da zai saukar masa da wahayi ya gaya wa mutane an canja ko ba haka bane shi ya riga ya gama isar da sakon Allah bai bar duniya ba sai da ya gama isarwa haka koya mutum yake in ya zo ya bi kawai abun da samu bisa koyarwar magabata shine sauki amma in muka ce za mu bari mu yi ta yin abin da muke so kullum za a yi ta samun baraka ne a tsakanin sannan da rashin ci gaba sannan da ci baya kawai da sauran abubuwa wanda suke ta kowane bangare bangaren tsaro muna da matsala bangaren siyasa matsala bangaren menene ko ta ina matsaloli sun yi yawa tattalin arziki kwata-kwata a rushe ko ta ina ga corruption ga rashin da tsari babu wani linzami mai jan mutane a ta iya ganin mutum kawai yanzu nan ya farka bai ma san komai addini ba yana iya cikin malami ta social media abun da ya gada duk su na abubuwan saboda babu abuna duk kasayen duniya ya fi ake wannan sai munan babu inda ake wannan sai anan وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكفرون يرتكبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون الله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه واسمع لما يسكت ظاهر الإثم شيني فاسقنشي دا waɗanda mata masu zaman kansu waɗanda suke bayyana fasikanci na shashanci na zinace-zinace da aka ce zahirar ism wa batinahu suka ce fasikanci da halaliyan makwabcin mutum ko kuma rikan wata farka wadda kawai mutum inda ya je dawo ita ya ajiye ta ne kawai kuma mace na sallar salama amma malamai suka ce a'a wazaru zahiral ismi wa batina yana iya kunsan wannan da kuma duk kowane irin duk wani hanya na sabawa Allah na bayyane da koye wannan kawai haramun ne kamar yadda Allah ya ce kul inna ma harrama al fawahisha ma zahara minha wa ma batana gaya musu cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya haramta dukkan miyagun ayyuka na bayyane da abin da yake boye Allah subhanahu wata'ala ya haramta babu inda ake cewa a'a iya kawai wannan shine zunubin da aka hana a duk wani zunubi zahiran wa batinan shine wa zaru zahiran ismi wa batinahu kyale kawai mabayyanin zunubi da na da na koyi kin mutum shi kadai yake ma tabbata yana kula da dokokin Allah iya iyawa in mutum a fili yake cikin jama'a yana kula da dokokin Allah ya iya wasu abinda aka ce a bari a bari abinda aka ce a yi kowa ya yi da zai yi wani yana da karfin yi wani ƙarfin imani ke sa? da abubuwa da yawa wani kuma yana da rauni amma zai iya yin iyayinsa amma duk abin da aka ce a bari kuma Allah ya hana to nan kam so ake barin sa kawai ake gaba daya don haka zaru zahiran ismi wa batinahu abin da aka ce zanubi ne ko ya za a yi mutum ya yi kokari ya ga ya kauce masa Kuma mutum ya bi son ransa a cikin haƙƙin da ba nasa ba haƙƙoƙin Allah haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a duba ilimi a duba mai malamai suke ce waɗanda suka bayyana alqur'ani bayani na gaskiya gashi na littafai littafan tafsirai sun fi a kirga littafan sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi a kirga littafan aqida sun fi a kirga littafan fiqh da sharhin su sun fi a kirga babu wasu abubuwa na ilimin addinin musulunci ba ce magabata sun yi aiki sun ce kuma sun yi kyakkyawan aiki rahmatullahi alaihi da kyakkyawan niyya Allah ya bar abun a cikin mu amma duk da ka sai mutum ya zo ya zabi wani abu na kuma rinka sabawa Allah dare da rana zahiri da batini to Allah ce a nisanci haka Allah ce innal ladzina yaktubuna al-isma lallai da suke aikata miyagun ayyuka na zunubi da kansu da yi zauna ma kanu ya ƙwatare ku da zauna bi ma kanu ya ƙwatare ku Tabba za a sakanka musu da abun da suka kasance suke aikatawa abun da suka kasance suke aikatawa da shi za a sakanka musu Allah subhanahu wataala yana sakanka wa mutane da zunubinsu gwargwadon aikinsu amma in aikin lada ne Allah yana ka mutum amma zunubi Allah baya nininka aikin lada ko nufin yi mutum ya yi uzuri ya hana shi Allah yana ba shi lada cikakkiya amma zunubi in mutum ya yi nufin yi sai ya fasa ba rubuta masa komai in ya yi nufin yi ya aikata zunubi kwaɗe tak ake sama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya yi nufin yi ya aikata ba ba komai amma in lada ne ya yi nufin yi ya aikata ba uzuri ya zo an ba shi lada in lada ne ya yi nufin yi ya aikata za a ba shi lada a ta ninkawa in zunubi ne ya yi nufin yi ya aikata ba ya ɗaya tak na ma sai an jira tukunna bai tuba ba haka Allah subhanahu shi shine kayansa, ba a shiga haƙƙin Allah ba tare da ilimi ba na wala ta'kulu mimma malam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق Allah ta karkuci daga abun da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba, domin hakan arna ne, fita ne daga tafarkin Allah kaga anan duk yankan da aka yanka ba a ce bismillahi ba ana haramun ne a ce malamai suka ce to ko musulmi ne yanka ko musulmi ne ko limamin ina ne ya yanka bai ce bismillahi ba nama ya haram. to inda mantuwa ne fa bai faɗa ba da mantuwa wasu malamai suka ce in mantawa ya yi bai faɗa ba to shi mutum wato akwai sunan Allah tattare da shi sai ya manta bai faɗa ba ko musulmi ne shi za a iya ci a gurin sashin malamai amma sashin malamai suka ce ko ya manta ko ya bari da gangan in dai bai ambaci bismillah ba a gurin yanka kai wala ta akulu min malam min karismullahi alayhi Kar ku yadda ku ci daga abun da ba ambaci sunan Allah a kansa ba fa innahu lafisq domin shi lallai ita ne daga tafarkin Allah da haka shi wannan Allah ya haramta sai tsaye kar ba za a ci ba inda ba a ce bismillah sawa'an da mantuwa a gurin sashin malamai sawa'an mutum ya bari da gangan bai faɗi bismillah ba wannan ba za a ci ba daga can ya ba da umarni a ci daga abin da aka ambaci sunan Allah sai kuma ka'idan yanka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kwantar da dabba akan hagun dinta sannan kuma da yanka rago tsaniya. yanka su da mazansu da matansu rago da tinkiya da saniya da bujumi da taure da akuya waɗannan duka yankansu kai tsaye ne cetin kunnen su kawai an yanka da wuka mai kaifi tare da bismillah kawai da ya tsaga jijiyan na tsakiya kawai ya fasa shi kenan kuma kaga na kaza da sauran tsuntsaye tsuntsayen da ake ci yawancin su sai an yanka jijiyoyi biyu na gefe da gefe ba a yanke su ba a yanka ba a yi yanka ba raƙumi kuma sai an soke inda ake sokewa wato farkon wuyansa ta ƙasa ta sama da ƙirjinsa kenan idan aka soke shi kuma sokewa ake a ja da wuka haka kowanne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna wa al'umma yadda ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabbobi da hannunsa sahabbai suna gani suka ga yadda ya yanka sallallahu alaihi wasallam don haka samma wa kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bismillah da ya kabbara yana yanka baya yanka fa sai yayi bismillah to duk abin da aka yanka ba a yi bismillah ba ba za a ci ba amma abin da aka yi bismillah ma an harar dama wa zukira sunullahi alaihi fa kul hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya kwaran yadda jini da aka yanka ya kwaran yadda jini saboda haka saboda lafiyayyen dabba ne kuma an ci bismillah lokacin yankawa in fakulu wannan kawai ka ce amma abunda da bai zubar da jini ba fa saboda rashin lafiya idan dabba ba ta da lafiya aka yanka ta ba ta fesar da jini ba ya to akwai matsala ko aka yanka ta kawai ba ta yi shure-shure ba cewa sai ne yanka ne suke ta kokarin tura ta da kafa <laughs> dole wai sai ta motsa kama ta riga ta tafi imam malik rahimahullah ta'ala eh, shi ya tafi kan cewa ba za a ci wannan ba wasu malamai suna cewa komin kankantan motsi idan ta yi ana iya ci amma abu na saboda duk dabban da bata fesa da jini da karfin yanka da aka yi mata ba to jinin yana iya cutar da wanda ya ci ba eh, bayan an yi bismillah sannan kuma ta fesar da jini da karfin sauran karfin lafiyanta dogon da aka yanka ta aka duk jinin da zai cutar ya fita abun da ya saura a jikinta na jinin da ya zama ba na fita a wannan lokacin ba ko da an dafa nama ko an gasa nama ko an yi mai nama da shi aka zo ake ci aka ɗanɗana shi wannan bai cutarwa haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara duka yanda za a yi wa'annan dukan su ibada ne kuma ana yanka wurin Allah duk abun da aka yanka ilimin ayadin jahiliya ba a ci sai abu na eh, kiristoci suna yanka lokacin kirsimeti a za a iya ce musu a wannan da ke ibada ne mamaci kawai mu ka da su ya wannan naman ba a haramun ne gare addini na ya hana ne shi shine magana ingantacciya daga ayoyin alkur'ani da sunnar manzana suna da sana Za ka ji suna sassauci daga cikin malamai cewa za a iya ci saboda suna kafa hujja da اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم idan أبنتني كوي kawai ينكان وني إيدي na wani idi da ake tunanin ibada ne ba in wani abinci ne kawai wannan wani abu ne daban abincin ahlul kitab halal da abincin da suka yi shi don ibada ta su abun da suka yi shi don ibada ta su kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai hal fiha aidun min ayatin jahiliya wa fi wa hal fiha sanamun yu'bad in akwai idi min ayatin jahiliya ba a cin naman da aka yanka don mai duk abun da aka yanka ba don Allah ba don wani abu ko don shedana ko don wasu gumaka ko kuma don girmama wata rana ta ibada ta jahiliya ko ta ibada ta waɗanda ba musulmai ba ba a cin wannan kuma ko da an ambaci sunan Allah a kai kuma ko da musulmi aka bawa ya ambaci sunan Allah ya yanka wannan ba za a ci yawa saboda haka Allah subhanahu wataala ya bayyana abubuwan da za a ci da kuma zahirin abin da za a ci amma sauran dukkan mu'amala ana yi da waɗanda ba musulmai ba za a yi mu'amala za a iya cin abincinsu ga wanda yake sha'awa sannan kuma za a iya ba su taimako za a iya duk wani abu na mu'amala ka taimake su taimake ka amma shi dai wannan yankin kirsima shi da ke ibada ce a su to wannan sai zama to a ko da ko an yi bismillah ko musulmi ne ya yi bismillah ya yanka da manufar mai wannan dabbar ba Allah ne ya yi ta don wannan rana ta wannan rana da ake girmama to girmama ta kuma babu shi addinin musulmi saboda aka sai mutum ya haɗa da wannan nama. sai dai sashi malamai sun tafi lura da wasu hadisai bayanai na Aisha radiyallahu ta'ala na cewa in ba naman bane wani abu ne fa yawa to eh, kamar wani ko cincin ko wani cingam ko wani abu to kaga to aka samu cikakken kwaɗayi zai iya cin wannan ya halatta gare shi ba ba wani laifi ya halatta gare ya ce tun da ai halal ne yawa mutum zai iya ci kaga ba wani <laughs> matsala in sha eh wannan ya halatta <laughs> Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu mimma zukira wala ta'kulu mimma lam yuzkar Allah alayhi wa innahu lafisq kar ku ci daga abun da ba ambaci sunan Allah a kansa ba shi fita ne daga tafarkin Allah Allah ta wa inna shayatina da yuhuna ila awliya'i ku sani lalle shaytanu suna wahayi zuwa ga majibintan su suna wahayi zuwa ga majibintan su li yujadilukum dan fi jayya da ku wannan aya wannan gabar aya da ta sauko cewa wa inna shayatina da yuhuna ila awliyai li yujadilukum shine yahudawa ko kuma shaidan sai ya wahayi wa mushrikai suka ji aransu su je su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi annabi ne Allah ne ya aiko shi to ya za a yi dabbar da ta mutu da kanta yankan Allah ba zai ci ba kuma ya ce kar a ci amma yankan hannunsa zai ci dabbar da ta mutu kan ayyankan Allah ne don haka su mushrikai suna ci yaya wanda ya yanka su kuru musulmai wanda kuka yanka da hannun ku za ku ci sannan yankan Allah ba za a ci ba wannan abu ya kulle musu a zo a tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin ba a girmama Allah bane ma da ba a ci mushe ba ai mushe yankan Allah ne shine sai Allah ya saukar yace wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum eh shaidanu suna wahayi zuwa ga majibintansu li kuma don su yi jayayya da ku su fito muku da wata shubuha kaga ai shubuha ne kan a lokacin take da suka yi shiru har su lalata da kansa sai da ya to mu ai mun fi su girmama Allah ma yankan Allah muna ce kai kuma ka ce sai yankan ka Allah ya yanka abu da kansa amma ka ce ba za ka ci ba shi gaba ɗaya sai aka yi dun sai Allah ya sauko da wannan ta'a wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihi yujadilu wa in ata'tumuhum in kuka biye su innakum la mushrikun kuma kun ga mushrikai din su mushrikai ne suka zo muku da wannan shaydanin su musu wahayi sau da wanda baya kan gaskiya yana iya samun kibra abuna abuna fitira daga shaydan ya zo muku da ita sai ga kaman ke eh, lalle na sannan fa shine gaskiya a na sannan fa yayi ka gaskiya fa kaza da wani sai zaka ji addinin musulunci suna cikin tafiya lafiya lafiya da ikon Allah ba a ko wani abu ga muku hankali sa yasa fitina wato matsala ce za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake neman tsari daga fitan Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan ma zahara minha wa ma baqa abun da ya bayyana da abun da ya buya ita fitina idan ta taho a rikice take tawowa sai ta gama ta'adi ta tafi ta juya baya ake gane ta wata fitinar idan ta zo idan ta rikito ta zo sai mutane sun yi kashe juna iya iya wasu bayan sun gama tana ta fita wata ya ringa tunanin yana nadama zuha da shi a cikin wannan abu biya aka yi kaza wata fitina kuma idan ta zo zage zage za a yi ta yi ke can idan ta tafi ta so masu tunani malam wani muka zage shi malam wani muka ci mutuncin yanzu mu muka yi haka yanzu kaza kaza amma lokacin da ta doso fitinar za ka ji kawai kwata-kwata wannan malamin baya kan gaskiya baya mai baya kaza shi kenan kawai fitina ta zo ta rufe mutane ido kuma yana karantar da su da yanzu kai shi kenan sai aka warke ita fitina ai ta rigima ai ta fitina kowa idon sai rufe ina ganin kaza ne wani a sha ganin irin wani cikin ciki a cikin jama'a Kowa ya rikice a samu abubuwa su ga mutane su rusa masallaci wasu su gina duwa yana ba cikin cini wani to yanzu wanda ya rusa masallaci bayan an gina yanzu wanda ya rusa shekarun bayan nan yanzu ka same shi kuma su wane ko ne kuka rusa masallaci ƙarshen ta in in da sauran imani sai ya zubar da wani To ya tabbata ba shi da hujja bai san me yasa yi ba wannan su ne fitina kenan kusa kullum a nemi tsari daga fitina ma ba haramin hawa ma ba amma lokacin da a wancan lokacin da fitina take nan rusa masallacin nan tsammanin lada yake Ina rusa masallaci tsammanin lada yake da za ka hana shi rusa akwai waɗanda suka fito a garin nan suka tsaya da makamai su ga wanda zai zo ya hana ana rusa masallaci a gari na hanyar suna nan yanzu akwai wasu su akwai wasu sun kawo wasu sun kama ga Allah a wannan fitina ce irin waɗannan abubuwan shi sa kullum mutum ya rinka neman tsari daga fitina ma ba haramin hawa ma ba abun da ya bayyana da abun da ya buya mutum ya nemi tsari sannan duk inda aka ce ba maganar shubuha ta zo mutum ya lazimci malamai rabbaniye waɗanda suke karantar da shi addini su ne za su iya masa fatawa a koda yaushe kai wanda yake tunanin zai watsar da inda ya saba sanin addini yanzu ya samu sabo to kullum a sabo zai kare kullum a sabo zai kare kullum shi a sabon yunifon ne ba wani da yunifon ne ba gani ba wani wani ya ji sun koma can sun abun nan abun haka nan can kuma fitina ta kare sai su narke a ina suke ne ina suke ne shikenan an tafi haka cikin fino suke haka shi yasa mutum ya tsaya akan gaskiya ya tsaya akan addini kuma sannan ya nisa da malami wanda ke tarbiyyantar da shi zai ba shi aqida ta gaskiya amma in mutum ya nisa da malami imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala matasa sun taso suka suka zo suka yi ta za su yi bore za su yi kaza gaba ɗaya ana wasa ana menene cikin su a'a ku tsaya ku bi gaskiya ku riƙe aƙida ta ƙwarai kamar sun gamsu suna fitar da gurin da suka ce kai mun je da cijan nan fa ba ɗaya kun san shekaru ya bai ba ya manta yadda ake mutumin da yana da hadisai a kansa cikin na sama da miliyan guda hadisan da ya haddace na manzo Allah sai da kai Imam Bukhari ma rahimahullahu ta'ala sai da ya tafiya daga inda ke je gurin Imam Ahmad don tantance hadisi imamu muslim sai da ya je gurin imamu ahmad don tantance hadisi imamu abu dawud ya je gurin imamu ahmad don tantance hadisi sai aka ce masa imamu ahli sunnati wal jama'a shine wanda akan kalma guda sun mutane sama da dubu goma suka haɗu suna jira ya canja akan aqida akan alquran kalamullah da mu'tazila da suka tafi akan cewa alquran khalqullah an masa bulala sai da bayan sai baki a matsayin na balarabe ko ina shatin bulala ne kuma ya tsaya ya jajirce amma wasu matasa suke ganin cewa shi yanzu ba mai ba jarumi ba a ganin su wanda sai da aka tara mutum dubu goma aka sa shi a cikin sarka ya yi addu'a a lokacin sarkin da ya sa shi a cikin sarka yake zai fito a sa a kare kan imamu ahmad a inda yake zaune bai iya tashi ba sai dai gawan sa ka dauka ko nan sai kike an manta idan fitina ta zo ya manta da malamai na kwarai a manta da karantarwar malamai a manta da kaza saboda fitina ta zo da saboda kawai shikenan in aka samu jarraba to shikenan sai malamai masu ja daga wancan ya ce wancan wancan ya harba wancan wancan harba wancan daga nan sai fitina ta tsani eh, shi yasa kowane irin abu idan idan aqbalat fitina idan aqbalat ashbahat dan ta fiskanto tana da rikitarwa sai ta ka tsantsan ayi shiru a koma ga littafin Allah ba komai ba komai yanzu sai an yi magana a kansu take ba na sai an karance shi an lura da shi zamani ya riga ya canja abubuwa da yawa na batarwa sun yi yawa haka Allah subhanahu wata'ala wa inna shayatin yi yuhuna ila awliyaihim liyujadilu wa in at'atumu innakum la mushrikun in kuka bi su in ji Allah subhanahu ala, a bisa abin da suke jayayya da ku suka dora muku zuciyarku ta karkata to innakum lalle ku la na kun zama mushrikai الله ya نعم أو أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah subhanahu ta'ala ce a wa man kana maitan yanzu wanda ya kasance maitan matacce ma'ana cikin bata shine abin da ake nufi yanzu wanda ya kasance cikin bata na jahiliya da kafirci da shirka kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane mutanensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi tun a jahiliya bai taba shirka ba tun a jahiliya bai taba shan giya ba bai taba zama a bikin sakon Allah ba tun a jahiliya wani annabi sallallahu alaihi wasallam akan keɓe kansa ya tafi garu hira wani kawai keɓewa ce Allah ya masa amma kar a taba ganin ya gaure da shiriri Allah ce a man kana maitan amma saura yawanci jahiliya ta taba su sun yi abubuwa daban-daban amma abubakar radiyallahu ta'ala shi ma Allah subhanahu ta'ala ya kare shi da ya taba shan giya batun a jahiliya da ya taba fasikanci shashanci batun a jahiliya da ya kuma taba yin shirka ba don haka wa'annan Allah subhanahu ta'ala yayi kariya wa manya-manya a cikin al'umma Allah ta awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance cikin kasa, da shirka da miyagun ayyuka fa ahyaynahu sannan muka rayar da shi bi ma'ana muka fito da shi daga wannan faja'alna lahu nuran muka sanya masa haske shine alqur'ani da ayoyin alqur'ani tabbatuwa wasu malamai suka ce al-islam suka bashi musulunci yamshi bihi fi nas wanda yake tafiya da shi a cikin mutane kaman masaluhu fi zulumat zai yi daidai da wanda misalin sa yana cikin dukkan zai daidai ba zai daidai ba laisa bi kharijin minha wanda ba zai fita daga cikin wannan dukkan ba ma'ana yanzu kawai mushrikai za su zo shaidanun su musu wahayi su zo su yi jayayya da ku sai ku bi su da Allah ya dora ku akan haske su kuma suna cikin bata ba za su taba fita daga wannan fatan mutum da sun saba ba ba su niyan tuba ba ta yaya za ku biye su a wa man kana maitan ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha su taba zama daidai zaka kafirai suna cikin bata suna cikin dukkai na kafirci da shirka muminai daga ɓata Allah ya fidda su ya ɗora su akan haske shine hasken musulunci ya ba su alqur'ani mai nusarwa shine shirya daga Allah haka waɗannan ba daidai suke da waɗancan kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka nan dai zuyyina lil kafirin ake rayawa da kafirai ma kanu ya'maluna abin da suke ake kawatawa ake kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa zuyyina ake kawata musu sai su ga cewa abin da suke yin nan shine daidai suna ganin kyawun abin da suke yi wanda aka kawata masa abin da yake yi kuma alhali abin da yake yi ba daidai bane to shi fi kowa bata hal nunabbi'ukum qul hal unabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya amma wa hum yahsabuna annahum sun'a Allah ce ka tambaye su in nuna muku wanda ya fi kowa bata wanda ya fi kowa bata shine wanda aikinsa da yake a duniya nan fataccen aiki ne amma shi kuma a ganinsa ba aiki mai kyau kamar wannan wanda yake yana mummunan aiki bai san mummunan aiki yake ba ya fi kowa tashin hankali idan ya fi kowa cikin wata mu'amala da shi kuma ta fi kowace hatsari wani eh, sheikh abdallah ibn muhammad al-amini shankiri eh, za ka je yana cewa shi ya san shi jahili ne kuma ya san shi jahili ne amma yana faɗa ne don babban malamin tafsiri Eh, abu ne yana koyarwa a jami'ar islamiyya wancan lokacin yana ma da kujera a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wani inda hatsari yake mutumin da yake da jahilci ko bai san shi yana da jahilci mutumin da yake mummunan abu bai san yana mummunan abu yana ganin wannan mummunan shine mai kyau hatsari ke mutumin da yana faɗan magana ba da ilimi ba amma bai yadda ba da ilimi yake magana ba ya kuwa hatsari shi sai ka ji ya ce mana ana a'lam ana a'rifu annani jahilu ana jahilin wa a'rifu annani jahil eh ya ni ni jahili ne kuma na san ni jahili ne to da sauki don in mutum yana magana ba bisa ilimi ba amma ya san eh lallai jahili ya to da sauki don ya yi itirafi ya san cewa ba bisa ilimi ne. amma wanda yake magana ba bisa ilimi ba kuma in ka tambaye ce nasa shine daidai a hatsari wallahu ta'ala alam insha Allah in muna da lokaci na gaba za mu ci gaba da gani da muka tsaya wa Allah ya samu dace Allah su taya da addu'o'i muna fata Allah ka ta addu'o'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى حميد مجيد suka ambaci bukatunsu daban lafiya Allah ba su lafiya masu bukatun aiki Allah ba su aiki mai albarka waɗanda suka kawo kaya Allah kawo cinci mai albarka masu bukatun jari Allah ya ba da jari mai albarka masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi cikin da suke gudana Allah ka kawo mana saukin su Allah ka kawo mana ƙarshen su ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram makka da madina allah ka ba su kariya daga sharrin masharanta ya zan jalali wa ikram garuruwanmu da wannan gari namu gombe da kasar mu najeriya allah ka kara mana nutsuwa ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kare mu da kariyarka iyayenmu allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah samu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu muna cikin kyantattu a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka sa azumin mu karɓaɓɓe ne a gurinka ayyukan da muke na ibada ka ba mu dama ya Allah ka sa karbabu ne a gurinka اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.